بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله أما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فمن لم يسلم فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الكبر والشرك ويستعمل لازما ومتعديا كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأمثال ذلك في القرآن الكريم ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الهما يوشك أن يوقع ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مدة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله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 shekarar miladiya 1429 wanda ya zo daidai da takwas ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako-mako a cikin karatun littafi mai suna a tukfatul iraqiyya fil a'mal salbiya wallafar bijimin malamin nan shaikhul islam abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al-harrani wanda ya bar duniya hijira ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shine majalisunmu na nawa a wannan littafi shine majalisunmu na takwas a jerin gwanon majalisoshinmu kuma wannan shine na hamsin da biyu mun tsaya inda malam zai fara magana akan ikhlasi ɗaya daga cikin ayyuka na zukata wahidun min a'malul qulub yace wa amma al-ikhlasu amma abinda ake nufi da ikhlas al-ikhlasu lillah wato tsantsanta addini ga Allah fa huwa haqiqatul islam wannan shine tsantsan musulunci shine haƙiƙanin musulunci islamu الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره domin abin da ake kira musulunci shine mutum ya mika wuya ga Allah shi kadai ba ya mika wuya ga wani Allah ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ya buga misalin mutane guda biyu mutum na farko yana da wato masu tarayya a cikinsa da yawa waɗanda suke jayayya da rigima a kansa wannan wancan yana shi ya fi cancanta da shi don haka kullum tunaninsa ya karkasu da dama yana tunanin wa zai kyautatawa daga cikin waɗannan mutane wa zai yi wa biyayya waye ba zai yi ba da kuma mutumin da yake ubangidansa ɗaya ne tak don haka zuciyarsa guri guda ta sa gaba za su zama ɗaya a wajen nutsuwa ta zuciya za su zama ɗaya a wajen biyayya ba za su zama ba mutumin da yake bautawa ababen bauta da dama ba zai taba zama daidai da mutumin da yake bauta wa Allah ɗaya kawai ba Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bal aktsaruhum la ya'lamun bari wannan magana yawa yawancin su ba su da ilimi faman lam yastaslim lillahi faqad istakbara wanda duk bai mika wuya ga Allah ba to wannan yayi girman kai ya fitantu da sifa ta girman kai wa man istaslama lahu wa li ghayrihi faqad ashraka wanda kuma ya miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuyansa ga wani to wannan ya zama mushriki ya haɗa Allah da wani wa kullum min al-kibari wa shirki ridda islam dukkanin su kuma waɗannan sifofi guda biyu sifa ta girman kai da sifa ta shirka dukkanin su kishiyoyi ne ga musulunci wal islam ridda al-kibari wa shirk musulunci kishiya ne ga girman kai kishiya ne ga shirka ويستعمل لازما ومتعديا كلمة مسلمتي أسلم أنا أمفاني دا إتا على ربتي تزوكو دي تزوكي إلي لازم وتباتا بقاتر مفعول به تكتفي بفاعلها تكتفي بمرفوعها كوكما تزوكي إلي متعدي يعني تحتاج إلى نفس المفعول تلا بقاتر مفعول وكلمة أسلم فعل أسلم يلا زوا da waɗannan fuskoki guda biyu lazim wa muta'addi a alqur'ani ya zo da duka fuskokin guda biyu ya zo lazim inda Allah yake cewa wa in qala rabbu in qala lahu in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin lokacin da Allah ya ce wa annabi Ibrahim aslim ka miƙa wuya sai ya ce na miƙa wuya li rabbil alamin kaga aslamtu anan ya zo fi'ili ne lazim iktafa bi marfu'ihi bai buƙaci maf'ulin bihi ba a wani gurin kuma ya zo muta'addi inda yake bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun kaga anan kalmar aslama ta zo muta'addiya ila al-maf'ul shine wajhahu da Allah ya faɗa bala eh haka abin yake man aslama wajhahu lillahi wanda duk ya miƙa ya sallama fuskarta ga Allah wa huwa muhsinun alhali yana mai ihsani yana mai kyautatawa falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladansa a gurin ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba su bakin ciki wa amsalu zalika fil qur'ani kathir ire-iren wannan suna nan da dama a cikin alqur'ani malam yake wani hada to a dalilin haka ne kana ulwanul islam a garin shi na musulunci abinda yake nuna musulunci a fili shine kalmar shahadatu allah la ilaha illallah kalmar shahada ita ce take nuna musuluncin musulmi ita kuma wannan kalma ta shahada wa hiya mutazamminatul ibadatu Allah wahda ta kunshi bauta wa Allah shi kadai idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah abinda kake faɗa shine ba zan bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai wa tarka ibadati ma siwa ta kunshi kuma barin bauta ga wani ga Allah ba wa huwa al-islamu al-aam wanda shine musulunci na gaba daya na bai daya wanda dukkan annabawa da shi suka zo الذي لا يقبل الله من احد من الاولين والاخرين دينا suwa. addinin da Allah ba zai karɓi wani addini daga mutanen farko ba ba zai karɓi wani addini daga mutanen ƙarshe ba idan ba shi ba shi da musulunci كما قال تعالى كما يند الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين wanda duk zai nemi wani addini ba musulunci ba to ba za a karɓi wannan addinin daga wajensa ba sawa'un a cikin mutanen da ko a cikin mutanen yanzu ko wanda za su zo nan gaba kuma a lahira yana daga cikin asararru haka nan a wani guri Allah yana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi la ilaha illa huwa al-aziz al dina inda Allah islam Allah ya ce ya shaida cewa babu abun bautatawa da gaskiya sai shi haka nan mala'iku yi wannan shaidar hakanan malamai qa'iman bil qisti alhalin ubangiji yana tsaye da adalci la ilaha babu abun bautawa da gaskiya sai shi kadai al'azizu wanda yake gagara ba dau gani Allah ce dina inda islam lalle addini a gurin ubangiji shine musulunci wannan magana ta shekul islam abinda take nunawa ko abinda ta kunsa a dunkule ibn taymiya yana gaya mana cewa musulunci ya kunshi jigo guda biyu ko kalmar al-islamu ta kunshi jigo guda biyu jigo na farko al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu jigo na biyu kuma as-salamatu min ash-shirki ko kace al-ikhlasu wato idan aka ce al-islamu to ana nufin waɗannan ma'anoni guda biyu ana nufin miƙa wuya da saduda da taranda ga ubangiji shi kadai ma'ana ta farko kenan sannan ana nufin an tsanta bauta kuma gare shi shi kadai bayan ka miƙa wuya gare shi to duk kuma abin da za yi na ta masa ya zama shi kadai kan kai wa ba hada shi da kowa ba yanzu sanda aka ce musulunci to waɗannan abubuwa guda biyu ake nufi al-islamu lillah والسلامة من الشرك الذي هو الإخلاص كمين قوية ذا الله كذا كي جاء إن جاء كم أمر ننسى كذا أينهم كنون فشنك أكن الدرسة ولا شيء الاستسلام والانقياد لله sannan abu na biyu ya zama da ibadarka babu shirka ko kaɗan a ciki to idan kai haka ne ka zo da hakikanin abin da ake cewa musulunci ka zama musulmi tsantsa wannan ma'anar ta al-islam duk malamai wato malamai da dama haka suka faɗa hatta malaman arabiya waɗanda suke wato warwara da kalai cewa game da harshen larabci a yadda suka fassara al-islamu kenan kamar abubakar al-ambari malami ne daga cikin malaman arabiya abinda ya bawa musulunci fassara kenan a larabci akan samu wasu daga cikin masu tafsiri idan suka zo kalmar aslama sukan ba ta ma'ana su nuna kamar ma'anar ta guda kamar ma'ana biyu take da shi wato kamar kauli biyu ne wani kauli an ce shi ne mi kauya wani kauli an ce shi ne ikhlasi wato sukan sanya wannan ma'anonin guda biyu waɗanda suke kunshi karkashin kalma ɗaya kamar kauli ne guda biyu alhalin dukkan waɗannan ma'anoni guda biyu da suke faɗa suke mai da su kauli biyu kauli guda ne domin fassara ɗaya ce aka ba wa musulunci إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ودن لن جملو لي بيونا كان شيء فترى في تكرم الهلوع دا الله يقطع دا ما أتنبيك منين الهلوع من الإنسان الهلوع وانا الا يصف انت كلمة هلوع تلك في شيء اذا مسه الخير واذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع mutumin da idan alkhairi ya same shi idan sharri ya same shi mai yawan raki idan alkhairi kuma ya same shi mammako maruwaci wannan shine alhalu kaga waɗannan sifofi guda biyu ba wai kowace zaman kanta take ba wajen ba da fassara ga kalmar haluwa. a'a dukkanin su biyu sun tattara karkashin kalmar alhalu to haka nan waɗannan ma'anonin guda biyu al-istislamu lillah ni kauya da saduda da saranda ga ubangiji da kuma ma'anar al-ikhlasu lillah tsantsanta bauta ga Allah waɗannan ma'anonin guda biyu gaba ɗayansu sun tattara sun dunkule sun ture a ƙarƙashin kalmar al-islam an gane ko ba kowanne zaman kansa yake ba dukkaninsu suna shiga ƙarƙashin kalma da yake ita ce al-islam saboda haka idan aka ce wani musulmi ne ana nufin wanda ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ya bi wuya ya tsado daga ubangiji sannan kuma ya zama mai ikhlasi a cikin bautarsa idan ya kasance bai bi wuya ga Allah ba ya yi girman kai game da umarninsa da hannunsa wannan bai zama musulmi ba haka nan idan ya kasance ya miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuya ga wani Allah an gane ko to anan kaga nan ma bai zama musulmi ba istaslama lillahi wa li ghayri llahi lam yakun musliman bai zama musulmi ba wanda ya miƙa wuya ga Allah shi kadai ya yi ikhlasi cikin bautarsa wannan shi ne musulmi kamar yadda Allah ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولا يشيء wato babu wani wanda ya kai kan addini wanda addininsa ya fi na kowa kyau kamar wanda zai miƙa wuyarsa ga Allah ya miƙa gaba ɗaya gangar jikinsa da zuciyarsa ga Allah sannan kuma wa huwa muhsin ya zama na mai kyautata ayyukansa mai tsarkake ayyukansa ya wata ba millata Ibrahim Hanifa ya bi addinin Annabi Ibrahim wanda ya karkace wa shirka yayi wa shirka bore yayi mata tawaye to wanda yi wannan shi da yake kan addini addinin da ya fi kowanne kan. saboda haka musulunci ya tazammanu al-istislamu li qada'illahi wa amrihi wa nahyihi li qada'illahi wa amrihi wa nahyihi saboda haka idan aka ce musulunci musulunci ya kunshi fi'l al-ma'mur wa tarka al-mahdhur wa sabra 'ala al-maghfur wato fi'l al-ma'mur ya zamana kana aikata abin da aka umarce ka wa tarka al-mahzur kana barin abin da aka hana ka sannan kuma wasabra ala al-maqdur kana haƙuri akan abin da Allah ya kaddara wanda yayi wannan shi ne musulmi kamil idan ya kasance ya miƙa wuya ga Allah amma idan ya kasance yana da'awar musulunci amma ba zai iya hakuri akan kaddarar ubangiji ba duk sanda wani abu ya same shi zai yi karaki Watakila ma ainihin ya bazama zuwa ga wani Allah wanda bai zama musulmi ba Inna hu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin man yattaqi wanda ya kiyaye dokokin Allah ta yaya za ka kiyaye dokokin Allah ta hanyar ka aikata abin da yake kamar abin da ya hana wa yasbir sannan ka yi hakuri akan me akan kaddara ta shi. abin da ya kaddara maka kai hakuri to wanda yake da wannan shine wanda yake mai ihsani shi yasa Allah yake fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wato wannan shine al kuma Allah ba zai tozarta aikin sa to babu shakka kamar da Ibn Taymiyyah ya ce wannan shine hakikalin kalmar da muke faɗa muke lalatawa a kullum la ilaha illallah din nan abinda ta kunsa kenan wanda duk ya miƙa wuya ga Allah sannan ya mika wuya ga wani Allah wannan mushriki ne Allah kuma baya gafarta a yi shirka da shi yana gafarta abin da bai kai shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wanda kuma yayi girman kai ya ki saduda ya ki mika wuya ga Allah to wannan hakika mai girman kai ne Allah madaukakin sarki yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijin ku yace ku bauta mu ku roke ni zan amsa mu lalle waɗanda suke girman kai ga barin bauta samu Allah ya ce waɗannan za su shiga jahannama suna kaskantattu shi duk wanda zai yi wa Allah girman kai dan wuta ne kuma zai shiga jahannama yana kaskantacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda zo cikin sahih bukhari da wani sa yana cewa la yadkhulu la yadkhulu jannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wa la yadkhulu an-nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman wanda duk a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba wanda zuciyarsa take kunshe da gwargwadon kwayar komayya na imani ba zai shiga wuta ba ma'ana ba zai dawwama a wuta ba ko da ya shiga zai fita aka ce ya rasulallah wani mutum ya ce ya rasulallah ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hatanan wa na'luhu hatanan afa min al-kibari dhalik ya rasulallah. ai ɗayan mu yakan so ya ga tufafin sawarsa kalkal masu kyau masu haske yakan so ya ga takalmansa masu kyau masu ban tsare masu ban sha'awa shin irin wannan ma yana da cikin girman kai قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس الشيء مسلم دينا يقول لي هذا ذاك الشيء الشيء يجير من كي وصلنا على ذلك الأجن هو مسلم كوي ولا يقول لي هذا الشيء يجير من كي أي مكذي شبا ذاك إذا موسى ميتو أشياء يجير من كي يا جينا جينا ميتو أشياء يجير من كي سبو آه وانا باشين يجير من كي الكبر بطر الحق وغمض النفس الكبر girman kai shine batrul haq raddul haqqi wa daf'uhu a gaya maka gaskiya ka sa kafa ka ka sa kafa ka tashi komin idan kai haka ka zama mai girman kai ba ya da alaka da samun ko rashin ka idan har za a gaya maka gaskiya ka sa kafa ka to ka zama mai girman kai haka annabi ya ce batrul haqqi wa ghamtun nas daulatan ta mutane yanzu za ka wulakanta mutane komin talaucinka to ka zama mai girman kai nabi ce ba kyakkyawar shiga ce take nuna girman kan mutum ba a'a a gaya masa gaskiya ya kiyarta a yi masa nasiha ya ki ɗauka a karantar da shi ya kiyarta wannan shi ne girman kai don haka dukkan wani ɗan bid'a mai girman kai ko wani ɗan bid'a da za a gaya masa gaskiya ya sa kafa ya to to almutakabbir ne saboda haka yahudawa Allah ya sifanta su da girman kai mausufu da bilkibari kamar yadda nasara su kuma mausufu da shirki dukan su mushrikai ne dukan su masu girman kai ne amma yahudawa sifar girman kai ta fi bayyana a tattare da su kara domin su ne suka san gaskiya suka taki ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum haka suka san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su amma wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma sai su rika koyi gaskiya alhalin sun san ita Allah ya sifanta su da girman kai aka kullu aka wa ashe duk sanda manzo ya zo muku da abinda zuciyarku ba ta so da abin da ya saba wa san ranku sai ku yi girman kai sai Allah ya sifanta su da girman kai iska bar su shi ka sun san gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi saboda haka wasu manzannin su karyata su wasu manzannin ba su kashe su amma da tara sai Allah ya kimanta su da shirka ce takazu ahbarahum wa usbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون Allah ya ce sun riki malamansu da masu ibada a cikinsu sun rike su iyayen giji ba Allah ba suna halatta musu haram su yadda ko su haramta musu halal su yadda sun rike isa almasihu dan maryam Allah abin bauta ubangiji ba Allah wa ma umiru tare da cewa ba a umarce su ga illa ya abudu ilahan wahida ba ce su bauta wa Allah shi kadai abin bauta shi kadai amma kuma sai suka mai da abin bauta da dama suka sa isa dan Allah Allah ne suka sanya malaman su a matsayin Allah domin sun ba su wata dama wani hurumi na su halatta sun ba su wani hurumi na su haramta wannan ta zama bauta musu wannan ya zama rike su a matsayin rike su ubangiji Allah ce la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun ba babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma tsarki ya tabbata gare shi game da abin da suke shirka saboda haka dukkan wani wanda yake bid'a idan ya kasance ya san gaskiya amma yana faɗa da ita to wannan ya ɗauko wata sifa ta yahudawa ya yi kama da yahudawa a nan wanda zai san gaskiya amma ya faɗa da ita wanda kuma zai yi wasu ababen bauta tare da Allah to wannan kuma ya ɗauko sifa irin ta nasara za ka samu a cikin waɗanda suke faɗan la ilaha illallah akwai waɗanda suke da waɗannan sifofi na yahudawa da sifofi na nasara za ka ga akwai daga cikinsu waɗanda sun san gaskiyar idan ka keɓe da su za su ce eh mun san gaskiya su kuke faɗa kuma mu ma wani abin yana mana kaikayi a ranmu to dole ba za ku fito ku faɗa tare da mu ba sai ka ga kamar kuna tare da shi amma da an je an je an dawo sai ka ganshi tare da su wallahi akwai irin wannan da yawa wani ma in ba ku yi an kara ba tare da shi za ku yi mitin ya za a yaɗa sunna ya za a kashe bid'a har ya bada wasu shawarwari amma da rigima ta karke tsakanin bid'a da sunna sai ka ganshi a bangaren bid'a a cewa yake wakilta tsarika ko za ka ga da a'a to sai ce ba da kai kuke cikin ba ga za mu yaki yaki bid'a saboda an fito zahiri mawaka ba zai iya shigowa cikin sunna ba yana ga kamar a yanzu sunna ba ta da karfi don haka shi yana tare da bid'a don haka ya koma wakiltar gargajiyarsa aka taba shi ya ce ai baban shi babban shi saboda haka yana wakiltar baban shi kaga wannan sifa ce irin ta da yahudi sifa ce ta girman kai ma'ana ka san gaskiya amma kuma ka zo ka kama ƙarya ka kama barna ka makalkale har a dinga rigima da kai a kanka to haka nan za ka samu wasu suna da sifa wato irin ta nasara ɗaukan wasu a matsayin ababen bauta ba Allah ga sun kasa addini ya zama gida-gida sun yi wa addini a yada tare da cewa addini ɗaya ne addini ta fuskar tauhidi abu ɗaya ne shara'a lakum min addini ma wasa bihi نوحا والذي أوحينا wa وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا kabura كبر على المشركين ما تدعوهم إليه Allah ya sanya addinin musulunci ya zama ɗaya dukkan annabawan sun zo da abu guda ɗaya an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi babu wani annabi da aka aiko face an aiko shi ne ga bautawa Allah shi kadai annabi yana cewa al-anbiya'u ikhwatun li'illat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa gaba daya kamar ƴaƴan kishiyoyi ne kamar ɗan uwa ne da abbai mahaifinsu ɗaya ne iyayensu ne suka sha bamban saboda ka tushen su guda ɗaya ne shi ne bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da haɗa wani da shi ba ko da sun sha bambanci a wasu matsaloli na shari'a a wasu furu'a ta shari'a wannan kuma baya nuna bambancin su ta fuskar tsotuwa ta fuskar bauta wa Allah shi kaɗai kamar yadda a addinin musulunci akan samu ainihin a wasu lokuta wani abu ya zama shari'a a wasu lokuta kuma a ɗauke wannan a kawo wani maimakonsa. da farko musulmi suna kallon baitul maqdis suna kallon baitul maqdis suna kallon kallon as-sakratul muqaddasa dan suke kallo ki sallar su daga baya Allah ya ce su fuskanci daki mai alfarma na Ka'aba su sallar. sallah a lokacin da suka yi sallah suna kallon baitul maqdis daidai suka yi haka nan bayan an dawo da su zuwa ga Ka'aba da suka koma kan Ka'aba daidai suka yi wannan duk a cikin addini guda daya an gane ko saboda haka addinai abin da annabawa gaba ɗaya sun zo da addini ɗin shari'ar su ta sha bamban saboda bambancin al'ummomi da aka samu da bambancin lokuta kamar yadda a musulunci ma an samu wannan a wasu lokuta an shar'anta wasu abubuwa daga baya aka zo aka shafe aka kawo wasu sababbi wanda duk wannan baya nuna cewa addinin guda ɗaya ne saboda haka musulmi wanda yake bautawa Allah yana jin dukkan wani musulmi a ko ina dan uwansa ne baya jin kaikayi game da kowanne ɗaya daga cikin musulmi a ko ina yake kowanne jinsi yake kowanne launi ne kowanne ainihin yare ne daga kowace ƙasa yake abin islam la abali siwahu idan takaru da qaisin autami in suna alfahari da iyayensu ni ba ni da oba da nake alfahari da shi ke musulunci saboda a duk inda nake ina ganin cewa musulmi ubanmu ɗaya ba na jin cewa wani ne bare a tare da don haka abin da yake girmamawa na musulunci ni ma shi nake girmamawa alƙibla da yake fuskanta ita nake fuskanta irin sallar da yake irin ta nake yi alƙur'ani ɗaya muke hujja da shi annabi ɗaya muka riƙe a matsayin wanda shine khatamul anbiya gaba ɗaya don haka muna jin cewa abu ɗaya ne mu to amma addinin bid'a shi sai wa musulunci yada sai wa musulunci yada kowa yana da wanda yake girmamawa baya girmama wancan saboda ba nashi shi ba haka ɗari suka yi ba aka mai da kowa da waliyanta, aka dinga alfahari da gata kowa yana ƙoƙarin ya ce waliyansa ya fi na ɗan uwansa in ya tashi ziyarar kabari to kabarin waliyansa kawai zai ziyarta har ma yana daga cikin sharɗan wasu ɗariƙu in ka karɓe su ba za ka ziyarci kamar wani wali ba sai na wannan tarika haka ba za ka ziyarci da sahabbai ba sahabbai ba waliyai ba ne to duk suna sun yi wannan tarika ba su yi ba haka in ya baka wannan sharaɗin da zarar ka je ka ziyarci da uhud to ka fita daga tarika ka fita sai ka koma ya jaddada maka domin ya baka sharaɗi ka karya ya ce kaka ziyarci wani kabarin wani wali sai waliyin wannan dalika sai da abubakar ba wali ba ne yanzu ki tafi Allah sai ka shiga garin Madina ka je ka ziyarci kamarin Annabi ka ce ba ruwana da adam sai da Abubakar saboda ba dan ba ne ba ruwana da sai da Umar saboda ba dan ba ne ba zan je baki a musu addu'a ba ba zan je su da Uhud musu addu'a ba saboda su ba dan ba ne ko kuma a kana zuwa a matsayin su ba waliyai ne to kaga wannan yi wa musulunci a yaga kana da wani da kake girmamawa shi kaɗai kai da yana da girma amma ba za ka girmama sauran masu girma ba musulunci bai zo da wannan ba Wala kuno min al من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون kada ku zamo cikin mushrikai waɗanda suka yi wa addinin su ayana kun ga musulkai a lokacin jahiliya haka suka mayar da addinin kowace kabila tana da gunkin da take girmama wata kabila ta girmama uzza wata kabila ta girmama lata wata kabila ta girmama manata salisatul ukra da Allah ya faɗa saboda haka in asalin suka zo tsawaki kowace kabila ta dasa gunkin ta kawai in ya in dan wannan kabila ne wannan gunkin kawai zai je girmama ba ruwan shi da sauran to kaga wanda ya shigo musulunci ya kawo irin wannan fihi shabahun min al-mushriki fihi shabahun bil mushriki domin ya ce kada a girmama kowa sai abin da yake girmama sannan kuma zaka ga ya dauki hakkin ubangiji ya basu ya nufe su da sallah aka ga ya gina masallaci akan a makabartar su annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tusallu ala al-qubur wa la tusallu ilaiha hadisi ne sai yana cikin sai muslim hadisin abu masar al sahihi ne a annabi ce kada ku yi sallah a kan makabarta kada ku yi ku sallah kuna kallon kabari amma shi bai da ta makabarta nan ne ba masallacinsa a nan yake sallolinsa biyar har da juma". to kaga a anan keta alfarmar nahani nan annabi sallallahu alaihi wasallam kararraki ya ce kada ayi sai ce masallaci ma zai gina kamar yadda waɗancan allazi da galabu ala an qalla naktafidanna alaihim masjida kaga ya koyi da su lalle sai mun yi masallaci a nan ana daidai bane shi yasa Allah ya sifanta su da ahlul ghalaba qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida dan wasu wasu wanda ba su san abin da suke a ilimi ba wannan wai hujja ce ta su yi masallaci akan kabar wai wasu sun ce lanattakhidanna alaihim masjida su ma suka ce sai mun yi sun manta Allah bai sifanta su da ilimi ba bai sifanta su da hujja ba bai sifanta su da salaha ba ya sifanta su ne da galaba ce waɗanda suka yi rinjaye waɗanda suka fi yawa waɗanda suka fi ƙarfi wannan shi ne hujja wani ko bai aksara man fil ardi to dulluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun ashe yawa ko ƙarfi ba shi ne yake nuna hujja ba Allah ya tashi kai cewa qala ahlul ilmi ba la nattaqidanna alaihim masjid sai ce ghalabu ala amri wanda suka fi ƙarfi suka ce mu masallaci za mu to ya za a yi sun fi ƙarfi ta ta da su to kaga ko mu yanzu inda a ce shawarar mu za a bi da nasiha mu ai ba za mu bari a masallaci a cikin kabari ba ko ba ba abu karfin mu mun yi bayani mun yi bayani da hujja amma aka ce sai an yi ba ka ki cewa sai an yi din to kaga shi ne alladheena galabu ala amrihim ta Allah ya ce sai mun yi to annabi ya ce kada a yi sallah akan kabari kada kuma a fuskanci kabari ana sallah annabi ya hana wannan amma sun bai da ibada su a can nan sallallahu alaihi wa sallama yana cewa لا تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا nabi ya umarta kai sallan na filfilu a gidanka kada ka maida ta kamar kabari kamar makabarta me yasa annabi yace kada ka mai da gidanka kamar makabarka saboda min saboda makabarka ke ba a sallah sai idan ku rika yin sallan sallolin nafila a gida ka kuma da su makabarka to ga wani shi a gurin sa makabartar da ne gurin sallah kaga anan ba addinin manzo sallallahu alaihi wasallam yake ji ba daga addinin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a sallah a cikin makabarta to shi yasa har kullun tauhidi yake cin karo da waɗannan ɗariƙu babu yadda za a yi mutum ya zama yana rike da waɗannan ɗariƙu kuma yana kan tauhidi ba zai yiwu ba da na ka rike waɗannan ɗariƙu da waɗannan sharuɗin da waɗannan ibadojin kuma ka zama mai tauhidi ba zai yiwu ba don saboda su a tasun su an gina su akan rushe tauhidin to ya za a yi wani abin da aka gina shi akan rushe tauhidi kuma ka ce ka haɗa tauhidi da shi haka ba za a yi a ce mutum gashi sunni sufi ba ce sunni ne sufi ne حاضر دا يوبا قولي سني كو سوفي سني سني سوفي سوفي اما سن سوفي سيتا لوكا سندا حسن البنا شوغبان الاخوان المسلمون انا مكة يتو سوا آه، دعوتنا دعوة سلفية صوفية كي يلاك هذا حكا تبقى دور ولا salafiyatun sufiya wai su ɗan salaf ne kuma sufaye sai ai ba zai duba. ba ko dai ka zama ɗan salaf kana bin magabata ko ka zama sufin amma ka zama baka kana bin magabata kuma kana kuma kai kai sufi ne inda ya ka dubi yadda sufanci ne ko zaka ga ba zai duba. ba shi yasa wasu daga cikin shugabannin ta wannan tafiya ita wannan gwagwarmaya ta alikwanin musulmi kamar ah, sa'id hawa yana da littattafai wanda ya rubuta kamar irin su jumbullahi ثقافة وتخطيطا yana da min ajin kutuwata ilin anan da wasu littattafai da ya rubuta domin ƙara fito da wannan haraka ta ta al'ikwan yana ɗaya daga cikin shugabanninsu a Siriya to yana da yana da wani wani littafi wanda yayi akan sufanci sunan shi tarbiyatu na ruhiyya a cikin abin da yayi kira zuwa gare shi shine dukkan wanda yake bin wannan tafarki na na al-ikhwanul muslimu to ya zama dan tariqar rufa'iyya ya zama dan tariqar rufa'iyya domin ita ce tariqar da tafi karfi a Jiriya. saboda haka ya fito a cikin wanda littafi ya ma karma ba aqida ta wahdatul wujud aqida cewa kowa ma Allah ne yana ɗaya a cikin nan. kaga shi tunda an ce fiyar ta ta hada da sukanci kaga ashe kenan ba lalle sai ya tafi wannan aqidun da ba to kuma yana da wannan aqidun ya zai zama salafi kada zai yiwu ba don haka masu nasiha suka cewa sanin banda wannan abu ba ba daidai ka faɗa ba طريقتنا سلفية دعوتنا سلفية صوفية a ba zai ba zai yi ba sai a zaɓi ɗaya ko dai salafiyya din ko kuma sufiyya din musamman ma idan ka lura da cewa sufancin nan a yanzu kalmar nan ba mai kyau idan da can ana ta magana cewa tsufanci da farko yana nufin ibada da tsarkake zuciya wannan ya zama labari yanzu ba haka bane duk wanda aka ce ga shi dan sufanci yake yi ka bincika ka gani sai ka samu sun tsaki ka samu sufi kuma yana kan aƙida salafiya a yanzu gaskiya babu shi shi sa kalmar sufanci a yanzu ma'ana ɗaya take ba ba shi ne hanyar da ta karkacewa hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka tsohon tarihi ka ɗauko su kana gaya mana a yi can an samu waɗanda sufaye ne amma suna kan suna sun irin suwa ne irin suwa ne don haka irin wannan sufancin muke cewa a yi wannan dukkan wani abu ne a kwakwalwarka kawai amma babu shi a ƙasa a kwakwalwarka kawai za ka karanta shi amma a ƙasa babu shi a duk duniya inda za a ce a nuna maka dandadan sufanci to wallahi sai ka samu abin da yake dauke da shi shi ne shirka da Allah da bidiyoyi a duk duniya ban ware maka wata ƙasa ba na ce akwai sufaye sunna babu to kaga ka zo kana faɗar abin da babu shi ka kira mutane zuwa ga abin da babu shi idan kana nufin tsarkake zuciya in kana nufin gudun duni kana nufin tsantseni to ahli sunna ka zo da waɗannan waye ya koyar da tsantseni ba manzo sallallahu alaihi wasallam waye ya koyar da tsarkake zuciya zukata shi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ya ishe ka bai kamata ma ka ɗauki wani suna ba wanda zai kawo rudu za ka kawai wani daga cikin sunna ya ce shi yana ganin ya kamata a samu sukanci mai kyau za kai waɗanda suke irin wannan shi ya kamata abin da mu daina ya kasa gaba daya gara a gyara shi ka gyara ne akwai wanda sun yi irin wannan kokarin su kamar kamar yusuf al-qarzawi da yake ya taso a cikin harka ta ikhwan yana kuma son sunna sai yake ganin za a yi a hada ka zama sufin kana sufancin kuma kana sunna to sai yake cewa ai sufancin za a iya gyara shi a yi masa kuskure ba wannan tarkacen da yake ciki da a tattara a zubar a ɗauki lubbin sufancin to inda za a samu matsala daga sunan sunan zai kawo rudani inda duk inda ka je aka ce maka wannan waɗannan sufaye ne fa sai ka ji zuciyarka ta buga sai <laughs> ba za ka yi tantancewa wannan sufi ba ne sunni don babu wannan saboda haka bai kamata ɗauki wani lafazi ba idan ya kasance yana da rudani me yasa aka ya ce wa ya ce wa sahabbai la taqulu ra'ina walakin walakin walakin la taqulu ra'ina wa qulu birna wasma'u la taqulu ra'ina sahabbai lokacin da suke cewa ra'ina kalma da suke nufi ha wai dan da aka ta mana ana karanta da su bari mu rike wannan a kala mana gaba saboda suna nufi ra'ina min ar-ri'aya da kyakkyawar ma'ana suke faɗarta sai yahudawa suka fake da wannan kalmar suke ba ta ma'anar ru'una ru'una tana nufin rubewa kaga sun a annabi ra'ina zagin ta suke amma sun fake tunda sahabbai ba suna cewa ra'ina su ma ba za su rika cewa ra'ina amma suna faɗarta da ma'anar zagi sai Allah ya ce to la kunu ra'ina da yasa Allah ya hana su duk da kyakkyawan kasu da kyakkyawan nufin saboda kalmar ta zama rudani kuma ba za a bambance taka ba da tasu wani zai shigo da mummunan aliya ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku kyale shi su sawa duk sanda aka samu rudani cikin wani istilah wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba to barin ta shine daidai ba wai ka ɗauko shi ka ce a ci gaba da sarrafa shi a yi amfani da shi a yi masa wanka a tsarkake shi ba babu abin da zai tsarkake shi tattara a watsar da shi a ɗauki kalmomi da shari'a ta zo da su a كلمة kalmar هذا a ɗau kalmar كلمة a هذا kalmar ibada a مين kalmar شرعة تدود kalmomi ne shari'a ta zo da su so mutum az-zahid al-wari'u as-salih duk الصوفي ne to kaga bai kamata ka ci gaba da kawo mutane da wani irin wannan ba to shi yayi kokari ya ce ana iya karɓar sufancin nan amma a yi masa wanka a tsarkake shi babu wani wankan tsarki da zai tsarkake shi saboda haka sai ya zama da shi kadai yake faɗar haka har yanzu ni ban ga wanda ya tafi ya kafa sufanci na sunna ba dan ban suka ba shi kadai yake faɗar haka shi ma kuma ya kasa dubiya cikin wani abu ana sai ya shiga wata ɗariƙa ya gyara ta saboda a kasan ta da kyau ba haka ba ma za su yarda da shi ba duk wanda abin da yake ma faɗa kenan wato su ba daidai su yi da kenan domin ka ce a ɗauka a gyara wanda za ka faɗa masa haka shi kuma yana yin wannan abu abin da zai ce wato kenan ba ka yarda daidai nake yi ba saboda haka tsayawa a kan al-mustalahat ash sharia kalmomi da shari'a ta yi amfani da shi da su shi ya fi dacewa a kan ɗauko kalmomi waɗanda za su kawo rubutu ابن تيمية يقول هذا سوى وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطلة من الحدود والأعمال ابن تيمية ولا ولا أبدا بك أبدا أنا يلا لك السنة بنا دي بينا مكة شيوة أصلا الدين أحكيدا شين وطنا الأمر لكوه وطولنا ايكا زوجيا. لا ما سأقول من زمابا سيدا زوتيا تادم بيتوكي وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها idan babu ayyuka na kwarai na zuciya to ayyuka kuma na gabbai ba za su yi amfani ba sallar mutum ba za ta yi amfani ba idan babu ikhlasi azumin mutum ba zai amfani shi ba idan babu ikhlasi babu imani haka nan hajjinsa ba za ta yi masa amfani ba idan babu akida mai kyau za ka fara gara wa mutane akidarsu ikhlasinsu an tsanka bautarsu ga Allah sannan ka kirawo su su kyautata ayyukansu na zahiri domin aikin zahiri tun akan wannan ne zai ginu idan babu aqida ka da shi kawai yayi sallah yayi azumi yayi zakka to akan me zai gina azumin da zakkar zai gina akan babu zai gina akan ruwa babu foundation din da zai dauke saboda haka zai yi ta yin abu amma yana tashi a cikin babu ba tare da yana samun dadin abu ba annal a'mal zahira la tanfa'u bidunha in ba tare da aqida mai kyau ba in ba tare da ikhlasi ba ayyuka na zahiri ba za su yi amfani ba shi yasa ahlus sunna suka fi dagewa akan aqida din ko me za a koya maka idan har ba a fara baka aqida mai kyau ba to ba a taimaka maka ba malami ya fara koya wa ɗalibansa aqida mai kyau ya koya musu tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wasu sifat su samu kyakkyawar aqida idan suka samu kyakkyawar aqida sai kuma sauran ayyuka duk su biyu baya ko wajen koyarwar asirka ana aqidar kuma ana wannan yana gyara aqidar sai na koyan ibada amma a ce a'a kanka a koyar da aƙida, in ana koyar da aƙida za a raba kan musulmi ta yaya za a aƙida ta raba kan musulmi Aƙida daurewa take yi ba ta rabawa da duk aqidar mu ɗaya ce ma tsaya muna rigima a shi kaga aƙidar ita ta raba saboda wancan ya ya sake ta wancan ma ya sake ta amma in muka zo muka zama aqidar mu ɗaya shikenan babu sauran rigima a iya saɓani a cikin mata'il na ishihad wannan ce kaza wannan ce kaza ahlus sunna sun yarda da wannan kuma suna jin cewa al-musibu lahu ajran wal mukhti'u lahu ajrun wanda ya dace cikin matsalar da aka yi saɓani yana da lada biyu wanda kuma ya kuskure yana da ladan ishtihadi guda daya kuskurensa kuma mafurun lahu an gafarta masa kuskurensa matukar yayi ishtihadi da ilimi ba bisa ganganci ba ba shi kaga in akwai wannan ba za a samu rigima ba ta sabawa a kida shi yake kawo rigingimu shi yake kawo sabani ibn taymiya yake kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب وده حديث أبو هريرة لي وندى علي بن مسعدة يروي سوش لدى قتادة daga alal yana إلى سكين na. abdurrazzaq da musnad na imam da musnad na abi ya'la da bazzar duk sun rawaito hadisin da wannan isnadin isnadi na ali ibn mas'ada an qatada an anas ali ibn mas'ada an yi magana a kansa ta fuskar jari malamai na hadisi sun soki ruwayarsa domin imam bukhari yana cewa fihi nazar wato akwai abin duba imam bukhari in ya cewa to wannan jar'un ne shadid suka ce mai tsanani saboda yana da wara'u wajen amfani da kalmomi bai cika cewa kazzab ba yana wara'u sai ce fihi nazar munkarul hadith ay la tahillu riwayatu anhu to haka ya faɗa game da Ali ibn Mas'ada ibn Hadi yana cewa ammatu ahadithi ghayr mahfuba yawa yawancin hadisansa ba hadisai bane waɗanda suke karɓaku a gurin malamai to duk da gashi wasu malaman sun wasa shi amma masu jarraha shi din su suka fi hujja to mutum irin wannan bai kamata ya takaita da ruwayar hadisi daga irin su katada ba katada inda da Amadu sadusi ɗaya ne daga cikin manya-manyan katafaran hamshakan malaman hadisi a basra a zamanin wato ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai makaho ne amma Allah madaukakin sarki ya ba shi ilimin hadisi mai yawa kusan in ana maganar ilimin hadisi a zamanin sa to shikenan in aka zo kansa sai dai ai a kai lokacin da ya zo Madina ya zo gun Sa'id ibn Musayyib sayyid tabi'i ya zo karatu a gurin sa to duk hadisin da Sa'id ibn Musayyib faɗa shi ya gama da shi kenan ya haddace sai dai sabo ta kai sai da sa'id ibn musayyib yake cewa ya ya ya ya ahma izhab ila baladika faqad anjaktani kai wannan makaho koma garin ka ka ni ka tatse ni ba kabar kurmi kuma yanzu ne zan koya maka to irin su sune waɗanda suke da tarin hadisi galibi ɗaliban hadisi ba sa barin su su fita ban su suke keke da keke domin su tatsi ilimin to haka manya-manyan malamai na hadisi ba su kyale katada ba irin su sha'uba malamin shu'ba irin su sufyan sauri malamin sa to ya za a yi kamar malami irin katada a ce yana da wani hadisi irin wannan amma ya kubuce cewa manya-manyan almajiransa sai irin almajiran da suke laɓa-laɓu kamar Ali bin Mas'ada shi kadai ya ji to nan ne alamar tambaya din to shi ya kadaita da wannan ruwayar shi ya kadaita da wannan ruwayar shi ya sa malamai suka raunana ita wannan ruwaya ta ta Ali ibn Mas'ada a dalilin sani ya sa Imam Ahmad ya raunana hadisin nan mashhuri kullu bani adam khata wa khairu khata'ina tawwabun ruwaya ali bin mas'ada an qatada an anas imam ahmad aka tambaye shi game da wannan hadisi yace hadithun munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske saboda ali mas'ada shi ya takaita da shi ya rawaito shi da qatada tare da cewa an yi maganganu akan hizzinsa sannan kuma manyan almajiran qatada ba su rawaito wannan hadisi ba sai shi kadai shi yasa imam ahmad ya na hadisin kullu bani adam khata ibn tabi'a ya kawo hadisin ba tare da tambihi akan rauninsa ba wala Allah bai yi tila'i akan maganganun malamai game da sanadinsa ba shi yasa ya kawo shi kuma ya maimaita shi a gurare da ya ta dama a cikin littattafansa kamar a cikin al'imanin kabir al'imanin awsat a cikin annubuwat a cikin gurare daban-daban a cikin majmu'ul fatawa da za'u siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim ya maimaita hadisin na bincika ga ko akwai wani guri da zai yi magana akan isnadin hadisin ban gani ba yace imamu Ahmad ya rawaito shi a cikin musnadin sa al islamu alaniya wal iman fil qalb musulunci a zahiri yake imani kuma yana zuciya a riwaya yana cewa wa yashiru bi yadihi ila sadrihi thalath marrat annabi ya rayuni zuwa bidin sa har sau uku yana cewa at-taqwa hauna at-taqwa huna. haka hadisin ya kare da wannan ibarorin duk da cewa wannan ibarar ta zo a wata ruwayar ba ruwayar anas ba malamai suna cewa niyyatul rajuli ablagu min amalihi wato niyyar mutum ta ga aikinsa wannan magana ce da dama daga cikin malamai sun faɗi ta wacce take nuna maka aikin zuciya ya ɗara aikin gabbai aikin gaba yana zuwa ne bayan aikin zuciya shi sa kan niyya ya ɗara kan aiki domin me na farko ita niyya mai kyau a karan kanta ubangiji yakan baka lada a kanta ko da baka samu yin aiki ba amma idan za ka yi aiki ba tare da kyakkyawan niyya ba za ka samu lada a kanta ba za ka samu ba don haka mutumin da zai yi aiki babu ikhlasi kaga babu aiki amma mutumin da zai yi niyyar kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikatawa ba su kaga yana da lada annabi ya ce man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasana wanda ya yi himmatu da aikata kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikatawa ba sai a rubuta masa ladan wanda ya aikata sannan abu na biyu a malamai suna cewa wanda yake ya fara aiki na kwarai ya yi iyalinsa sai kuma daga baya ya kasa ci gaba da wannan aikin yana so a zuciyarsa amma ba zai iya yi ba za a ci gaba da rubuta masa lada ko ba za a ci gaba da rubuta masa lada ba za a ci gaba da bashi lada mutum ne yana kiyamun laili lokacin da yana da ƙarfi yana iya tashi ya kiyamun laili sai tsufa ya kama shi sai ya kasa ci gaba da kiyamun laili din nan saboda tsufa to wannan za a ci gaba da rubuta masa ladan kiyamun laili har mutuwarsa wasu malamai sun fassara ayoyin da suka zo a surar 60 والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسهل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون منها للشيطان ادم عبيتا ما في ميكة ورسولة ما في ميكة ورحلتها da karfin sa haka muka halicce ya ga tashi ya zama kadiri yana iya yin wasu abubuwa sun mara da nahu asfala kafiri daga baya baya iya yin komai kuma sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun sai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai lokacin suna da ƙarfin wato jikinsu lafiyarsu to ko da sun tsofa sun kasa ci gaba da wannan to suna da ladan da zai yanke ba a ci gaba da basu ladan da aka saba basu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa إن بالمدينة لرجالا ما تلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله هم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر النبي يكي وتحبنت نفس كل عقب سياتي تبوك يكي تعفى مدينة أكيفة وإنتم مثالي بقي وتتفيا با كوكتيتا ونفلي كوكو زلزبو face mutanen nan suna tare da ku a lada ko da su duk ɗin kuke a lada sahabbai suka ce kuma suna madina ana ba ma tare da su a yanzu annabi ce suna madina ba abin da ya hana su fitowa sai uzuri sun yi bakin kokarin su su ga sun zama tare da ku amma ba za su iya ba wani makaho ne wani gurgu ne wani ba ya da abin hawa wani ba ya da makami kuma ya ne ba bai samu ba don haka ya haƙura ولا على الذين إذا ما أتاك لتحملهم قلت لا أج... ما... إذا ما أتوك لتحملهم قلت, قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا واعدهم تفيد من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إذا أن لا تزو مكة يا رسول الله أباب أبو موامو فيأكل لك مزاعة قاطع تكو في نابع وجنين أوش كثير قد النساء بذاك إياما دولك يا أبولي بايعي بني ألم بايعي بني bayan gari da yaƙi ne za mu tafi har ta buka tafiya ce mai tsawo ga zafin rana tawallau wa ayyuhum tafidu min al-jannati hazanan Allah ya zuba da zuwa yana kuka yana zubar da hawaye bakin cikin baya da abin da zai hau ya tafi yaƙi sai yin waɗannan kaga ubangiji zai rubuta musu lada kamar tare da su aka tafi yaƙi ما قطعتم ما, ما, ما, ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم كانوا معكم في الأجر لأنهم كانوا معكم قلبا هيك suna tare da ku لا haka suna لا لا irin yadda suke suna لا لا irin yadda kuke samu hadisin abu kafshat al النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علما ومالا فهو ويتق فهو يتقي الله في ماله ويصل به رحمه ويتقي به ربه ويصل به رحمه ورجل لم يعطه الله مالا أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فيقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله فهو, فهو نيته وهما في الأجر سواء لم يتشي دنيا كمسوه بشر mutum na farko Allah ya ba shi ilimi ya san Allah Allah ya ba shi dukiya yana tsoron Allah cikin dukiyar da yana kiyaye haƙƙin ubangiji yana sada zumuncinsa da wannan dukiyar da kuma mutumin da yake annabi yake fa huwa fi a'la al madaji wanda yana zai yana mataki na daraja mafi koli a aljanna sai mutum na biyu wanda Allah ya bashi ilimi ya san Allah amma kuma Allah bai bashi dukiya ba sai ya hangi wancan bawan Allah mai ilimi mai dukiya ga yadda yake da dukiyarsa ita ina ma ni ma Allah zai bani dukiya irin ta wani in yi aiki irin nashi manzo Allah ce fa huwa niyyatu to wannan ita ce niyyar tata fa huwa fil ajri sawa sai suke alada ma'ana shi ma fi a'la al manajil وأي كيش كان أي كيش aikinsa ورجل لم يعطه الله علما ما أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخطط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه فهو في أرجع المنازل ورجل لم يعطه الله مالا ولم يعطه علما فيقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله فهو نيته وهما في الوزر سواء النبي لا أكد له لا أكد ثم أن الله يباش دوكيا بباش إلمي جاء جديد فلو لحكا فضمي آيكي تكين دوكيا فرنا آيكي تي أدوكيا سان بيسان حلال بيسان حرام با دو أبن ديزو أحنن تشيني حلال كرب أبن ديزو تشيني حرام الحلال ما حدث يدي wal haramu ma uriba minhu in ya samu to ya samu halal in ya rasa to haram kenan saboda haka fagamliya yake kai a dukiyarsa bai kiyaye dokokin Allah ba bai ba da haƙƙin dukiyar ba sai wani na hudu shi kuma Allah bai bashi shi ilimin ba bai ba dukiyar ba sai ya ga yadda wancan jahilin mai kuɗin yake yi da dukiyarsa su ina ma nema Allah ya ba ni irin dukiya ta wani in fanta ma kamar yadda yake ban in ketare ni kaga bai samu ba kuma ya yi mummunan kudiri ba yi da kudin kuma ga mummunan kudiri wancan manzo Allah ce ko huwa fi arda'il malajin yana can mafi munin matsayi a ranar gobe kiyama wannan ba da ya raka amma kuma nuna niyya sai ta kai shi zuwa ga matsayin wancan annabi ya ce wahu ma fi ruzuri kawa sun zama daya to ashe kaga kyautatuwar niyya ablagu min al'amal domin a iya samun aiki in ba niyya mai kyau da ci kuwa. ko da kuwa zahirin aiki yana da kyau sannan kuma zuciya kamar yadda ibn tariya zai gaya mana ita ce sarki na jiki gaba daya ita ke da sarauta jiki gaba daya duk sauran gabbai na ɗan adam sojoji ne ga wannan sarki guda wato sojoji ne ga zuciya suna yi mata da'a suna yi mata biyayya suna zartar da abin da ta yi umarni da shi saboda haka idan ta gyaru sauran jiki sai ya gyaru idan ta lalace jiki ma sai ya lalace kamar yadda idan wannan sarki ya zama sarki na kwarai shugaba na kirki to zai ba da kyakkyawan umarni su kuma za su yi da sai su zama sojoji masu da sojoji na kwarai idan ya lalace zai tura su ne su yi ta zalunci saboda haka sai su zama sojojinsa a zalumai to kaga wannan shi yake nuna girman aiki na zuciya salahar zuciya ita ce bayuwa zuwa ga salahar gaban dukkan wani salihi da ka gani a zahiri to zuciyarsa ce ta gaba dukkan wanda ka ga ya lalace to zuciyarsa ce ta lalace ita ce injin da take motsa gaban don haka in tana motsa tana motsa su zuwa ga salaha sai ga sun zama salihai in tana motsa su zuwa ga fasadi sai ga sun zama masu fasadi sannan ahlus sunna gaba ɗaya sun haɗu cewa taubatul ajizi anil ma'siyati sahiha mutumin da ba zai iya yin sabo ba sai ya ce ya tuba mun san mu'tazila sun ce tuban ƙarya ne ba za a saurare ahlus sunna suka ce to banda yayi wato mutum ne mazinaci mazinaci an ga an yi daina da nasiya sai ya hadari sai gaban sai tafi na zama na bai da gaba tara da ake kace da ya ci daga filin shi da ya tuba ya daina zinan nan <laughs> hajji zamin ma'asiya mutum ne mai yawan zagin mutane da yi musu kazafi sai aka dace masa hari aka ba zai iya furta komai ba maganar ya zage ka ba taso ba sai ce ya tuba ya daina zage zage a gurin da sun ce ba wallahi ba sai ba halin suna suka ce a matukar ne daga zuciyayi ta yi tuban su ya ce saboda aslul tauba shine azumin qalb zuciya ta kudur aniya to matukar zuciya ta shiga kudur aniya zai yiwu ya kudur aniya duk da ajizancinsa zai yiwu saboda haka wannan shi yake nuna maka girman aikin zuciya ga shi duk da babu gafar da za a iya aikin amma saboda girman aikin zuciya ahli sunna suka shi tuban ban yayi sannan kuma anniyatu salihah la yadkhuluha hal fasad anniyatu salihah la yadkhuluha al-fasad a ce niyya salihah niyya bai kyau ta ɓaci a to in ga ta ɓaci ba niyya mai kyau ba ce niyya mai kyau ai ita ce abin da Allah yake so da manzansa ya za a ce ta ɓaci amma aiki zai iya ɓaci sun zai iya kalla, ya gama sallar ko ba da lada a fat yawa za su iya shiga cikin aiki amma ba za su shiga cikin ikhlasi ba baka taba ji an ce ikhlasin ka kai masa ikhlasi ba ba za a ce ikhlasi kai masa ikhlasi sai ikhlasin ai shine ƙololuwar aikin باب ولكم kuma sama da الإخلاص لا يحتاج إلى إخلاص لأنه في نفسه عمل محبوب عند الله ورسوله مرضي عند الله ورسوله وهذا شيء صح ابن تيمية يأتي في مدى أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها أسد أيك غباء سوري أيهم a tushen ayyuka gaba ɗaya su ne na zuciya idan suka gyaru sauran ayyuka na zahiri za su gyaru kuma na zahiri ba za su samu karbuwa ba sai idan ayyukan baɗini sun gyaru idan ikhlasi da gaskiya da imani ba su samu gyaruwa ba to ayyukan zahiri ba ba za su gyaru ba malami ce wani hada qala annabi sallallahu alaihi wa sallam fil hadith al muttafaq alaihi an nu'man ibn bashir saboda haka ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin nan da malamai suka yi da bukari da muslim suka yi ittifaqi wajen fitar da shi daga an-nu'man ibn bashir Allah ya kara masa yarda shi kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bayna dhalika umurun mushtabihat halal a fili yake karara haram ma a fili yake karara tsakanin su akwai al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba faman ittaqa shubuhati tabra dinihi wa ardihi wanda ya guji shubuha rikitaccen al'amari to wanda ya kubuta da addinin ya kubuta da mutuncin sa amma wasa fi shubuhati wa qatil haram wanda kuma ya fada wannan ya fada cikin haram kan ra'iyar a haula hima kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge yushiku an waqi'ahu dan yake da ya fada cikin wannan shingen ala wa inna likulli ku saurara kowane sarki yana da shingen da yake shinga cewa ala wa inna himallahi Harimu ku saurara shingen ubangiji shine abubuwan da ya haramta ala wa inna fil jasadi mudghah kuma ku saurara lalle akwai wata tsoka a jikin jiki idan saluhat idan tsokan nan ta gyaru saluha laha ta'iru jasadi kulle sauran jiki gaba daya ya gyaru wa idza fasadat idan tsokan nan ta lalace fasada laha ta'iru jasadi sauran jiki gaba daya ya lalace ala wa qalbu wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi ne babba ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke cewa al-islamu ya doro alaiha yana ɗaya daga cikin hadisai guda uku ko hudu da malamai suka gana suka ce musulunci yana kai kawo a kansu wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da imamu ahmad ya faɗa ya ce musulunci yana kai kawo a kansu ishaq ibn rahuya abokin imamu ahmad shi ma ya faɗi wannan magana ya ce wannan hadisin yana daga cikin hadisai guda hudu da musulunci yake zagayawa a kansu wato ya ƙunshi masa'il da dama wanda za ka shigar da su a ƙarƙashinsa wataƙila za mu bar sharhin ta zuwa sati da zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yana cewa dan Allah ina son in san ingancin littafin al-halal wal haram na Qardawi littafin al-halal wal haram fil Islam wallafar Dr. Yusuf Al-Qardawi yana ɗaya daga cikin littattafansa na farko-farko da ya wallafa kuma littafin ba laifi yana da kyau akwai abubuwa da za ka karu da su masu kyau musamman abubuwan da suka shafi ba su akan wasu matsaloli na zamani duk da cewa akwai wasu matsaloli waɗanda suke marjuha waɗanda ba suke da rinjaye ba a cikin littafin nasa akwai littattafai da aka rubuta wanda samun su zai taimaka wajen قائدا سؤال الاتفاق الحلال والحرام من تمل جاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام نا شق ناصر الدين الألباني وأن زي في مقامك وجد تقرير حديثا لشكيتك في سنة مدعين حديثا لشيك وأشكي الاتفاق كما أقوي الاتفاق الشيخ صالح الفوزان بسنة الإعلام بنكتي كتاب الحلال والحرام شيماد ya bi wasu gurare waɗanda yake ganin a nan karzawi ya yi kuskure ya yi mata gyara raki haka littafin waɗannan zai taimaka wajen fa'idantuwarka da alhalal wal haram littafin karzawi ta zama kamila wato dai a taƙaice littafin akwai abubuwan da za ka amfana da su da dama in ma akwai wasu matsaloli waɗanda suke ba ke da ba wannan kuma ya halarta a musulunci saboda ruwan sama haɗa sallar azhar da sallar la'asar wato aljam'u baina salatayn da uzrin a shari'a bai taƙaita akan magariba da isha'i kawai ba ya shafi dukkan wasu salloli da ake hada su waɗanda kuma su ne daman a zahar da la'asar da magariba da isha'i illa iyaka dai ku za ku iya kaddara girman uzurin da zai sa ku hada idan kuna ga cewa uzurin ya cancanta a shari'a hada masa domin ganin yadda ruwa din yake mamako kuma babu alamun tsagaita wata a cikin ɗan lokaci kuma sannan za ku rabu rabuwar da ba za ku samu ku haɗu ba a cikin masallaci don gabatar da wannan jam'i sosai ku haɗa amma idan gayyafi aka fara ko kuma a ɗan fara iska da ma ta ɗauke sai ku ce to dai an yi ruwa sai mun haɗe to babu shakka bai dace ba saboda haka haɗa sallah ɗin bai takaita akan magariba da isha'i ba har zahar da al'asar sun shiga sai dai kawai wajen kaddara uzurin shine watakila a za a samu safani wannan kuma yana tambaya game da ingancin hadisin da yake cewa Allah lana wa shakku li ahlil kitab a wata riwaya ashakku li ghayrina yace wannan hadisi ya inganta hadisi ne ingantacce kuma akwai hadisan da suke ire-iren sa wanda suke mara masa baya idan ka duba kitabul janaiz a cikin bulugul maram zaka ga wasu ya ce to kuma in ya inganta ne yake karantarwa yana faɗar irin nau'in haka na kabari ne akwai nau'in da ake kiranta allahdu akwai wanda ake kiranta shakku allahdu shine wanda bayan an haka uwar tsabarin kuma daga gefe ta bangaren gabas sai a yi wani karamin haka wanda a nan ne za a sanya gawa wato a jikin bangaren wato abin nan gabas na shi na ita uwar hakan gaba ɗaya za a yi babba sannan a gefensa kuma sai a yi karami ta bangaren gabas to wannan shine ake kira Allah a shaqqu kuma shine wanda za a yi uwa din sai kuma a yi karami a tsakiya wanda muke amfani da shi muke amfani da su fabinan da wannan nau'i a nan kasar malamai suna cewa an kusan a yi Allah saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita kuma shi kanka abinda aka yi masa kenan lokacin da ya bar duniya wato an masa lahadu shi sahabbai suka rika yi a shakku ba laifi idan an yi amfani da shi musamman a gurin da yake kasa mai laushi ce ba ta da karfi domin allahado yana buƙatar kasar ta zama mai karfi da in ba ta da karfi zai rufta idan aka yi allahat a gurin da ba su da sandauri to kasar ruftawa za ta yi daga baya to galibi su can kasar su tana da karfi sosai kusan san wuri ne mai duwar wasu saboda haka lahadin sai fi dacewa da su mu kuma nan saboda kasar ta murakuwa ce kasa ce mai laushi mai yashi ma wani lokaci to idan ka ce za ka yi allahadu to kabarin zai yi ta rukawa shi yasa za ka ga malamai suna yin abin suna bayyana a shekku din duk da cewa karantarwa ko a risala za ka bi ala fifi ta lahadu din a karantarwa to amma kasar ba za ta ba da dama a yi allahadu din ba ba haka ba abu ne na a ce sai an yi allahadu din ko da kabarin zai rusa ba ba daidai ba ne wannan kuma ya ce mutum ne yana da mata biyu sai ya biya ma ɗaya aikin aiki. da shekara ta dawo sai ya fara yi ma ɗayar zubin kuɗi a ya ce to kafin dai ya fara ta zurin kuɗin sai ya rasu to yaya za a yi ba yadda za a yi haƙuri za ta yi kuɗi ya zama na gado bai zama nata ba ba za a ce ai a ƙara shi mata ba a'a ita waccan ta farko da ta samu ta je alhamdulillah ta sauke ne. ita kuma wannan da bata je ba da mun bai zama wajibi ba akan ta je tunda ba ta da kuɗin zuwa ba wajibi bane akan miji sai ya biya wa matarsa kuɗin haji idan ya ga dama ya yi to wannan insani ne yayi Allah zai ba shi ladan waɗanda suka yi insani kuma ita ma hajjin ta tayi idan kuma ya ga cewa yana da kuɗin amma ba zai biya mata ba abokinsa zai biya wa ko babansa ko kakarsa to babu wani abu daidai yi ba za a ce ya ba zai biya wa matarsa ba ba farali bane biya mata ita kuma ba wajibi bane kai haƙƙi saboda ba ta da istibaha. shi shine ka mallaki dukiyar da za ta je hajji din guzuri ta je ta dawo da kuma lafiya tare da maharamin da zai rakata idan ta rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to tana daga cikin waɗanda ba su da istita'a don haka hajji ba ta zama farilla a kanta ba to ita kyauta duk sanda mutum ya yi ta idan man da aka yi wa kyautar bai yi ta ba to ba ta zama tashi ba in na ce na maka kyautar naira dubu ɗari matuƙar ban ba ta ta a jihunka ba to wannan kyautar ba ta zama taka ba in na ga dama na bushe iska ina iya cewa na fata babu kuma komai an gane ko saboda haka idan da mutum zai yi wa wani alkawarin zai ba shi kuɗi ko ba ya furta da baki ya ce na ba ka kaza amma mutumin nan bai je ya karɓo ba ya karɓa ba sai wannan da ya maganar kyauta din sai ya rasu ba tare da ya yi yanzu kyautar ba ya yi hauzinta ba to a wannan lokaci gamsar ta koma cikin kayan gado saboda haka wannan kuɗi da yake zubawa yana niyyar ya biya mata ne ba kuɗin ba su zama nata ba sai kuma ya rasu saboda haka sai su dawo cikin kayan gado in an raba gado abin da ta samu zai iya kai ta hajji to sai ta je ta yi hajji da wannan kuɗin domin kuɗin ta ne wannan kuma ya ce don Allah akwai buƙatar a yi nasiha ga waɗansu malamai masu da'awar sunna bai kamata ya ce masu da'awar sunna ba ba sani ko yana nufin da'awa masu kira zuwa ga sunna ina ga haka yake ne yace domin suna fitowa fili suna kama sunayen yan uwansu suna ambata wurin ɗalibai domin kada hakan ya ba da kafa ga yan shi'a da yan bid'a wurin aibata sunna haka nan yana faruwa to a hakika ko da babu dan bid'a da zai yi amfani da wannan wajen aibata sunna shi dan bid'a ba buƙatar ka tashi kafa yana da kafofi dubu da ɗari dubu da ɗaya ba a buƙatar sai ka baki wata kafa amma dai shi wannan abu a karan kansa ba da bai dace ba yanzu nan aka gama sanarwar bita da za a yi akan da'iyan ka zama mai wa'azi inda za a faɗi usulubin wa'azi yana daga cikin usulubi na wa'azi kada ka rika kama sunayen waɗanda kake yi wa nasiha domin wannan ya saba wa usulubi na nasiha ya zama usulubi na fasiha nuni na ka kunyata su ka tozarta su idan an yi laifi an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya yi laifi ba tsayawa yake cikin jama'a ya ce wani wani wani me yasa kai kaza ba sai dai ya ce ma balu aqwamin na kaza wa kaza ma balu aqwamin duk da ya san sunayen su amma sai ce me yasa wasu mutane suke kaza suke kaza suke kaza to wannan zai sa mutumin da aka yi dan shi ya ji ya kuma karɓi nasihar ba tare da ya ji cewa ana nufin tozarta shi ba sannan kuma wanda shi kuma yake aikin ba tare da kana nufi ba san yana aikin ba shi ma zai ji an gane ko akwai wanda watakila yana irin wannan laifin ba san ce yana yi ba lokacin da kake cewa ma balu aqwamin sai ya ga kamar ma ka gane shi kuma haka sai ya dinga ji a jikinsa amma da zarar kake da wani da wani kake shi ya san ba shi ya ci to sannan kuma wannan zai kara kusanto da zukata zai kusanto da zukata su zama abu daya wannan yana daga cikin usulubi mai kyau na da'awa ah, mutanen da za a faɗi sunansu a hanzara jama'a kansu su ne wato wanda barnar ta fito ta gawurta kuma mutane suna rutuwa da shi irin wannan dan an faɗa wani lokaci domin a hanzara mutane daga kusantar ka wannan babu wani abu amma kai ya zama usulubi ne na kai da ɗan uwanka da zama na duk sanda ka sake gyaran kuskure za ka kira sunayensu wanda ya saba wa usulubi da manhaji na da'awa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi a kansa kuma za ku ga hatta a hadisai za ga wani lokaci idan wani abu ya faru wanda ba ya da daɗin faɗa kan wani sai ka ji kawai an ce rajulun ko ko imra'atun amma ba za ka an faɗi sunan ba malaman hadisi fi kaji ta kwakwale kwakwalen su gano sunan wani lokaci a yi ta ne wani ya ce ai wannan wani ake ne wani ce wani ake ne wani ce kaga dai anan har yanzu ba a iya tabbatarwa ba sai za a ga malaman su rubuta littafin al-mubhamat al-mubhamat fi sunna kamar littafin ibnu mashkawal kamar littafin al al-baghdadi da sauransu da wai kokarin a gano irin wannan mubahamat wani lokaci ba a ce an bincika an bincika a rasa gano wane ne to kuma duk wannan wani lokaci da gayya masu ruwaya suke yi dan su suturta mutum wa man satara mu'minan satarahu Allah yawmal qiyamah wanda ya suturta mu'mini shi ma ubangiji zai suturta shi a gobe kiyama da fatan a wannan daura da za a yi insha Allah za ta taimaka wajen gyara abubuwa da dama waɗanda suke kuskure ne a manhaji wajen tafiyar da da'awa ta sunna Allah madaukakin sarki ya ba mu kariya Allah madaukakin sarki ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bin sa da muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya nuna mana ya ba mu ikon gyarawa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi